Karamar hukumar na shaƙi da jama'a musamman ma ma'aikata da ke aiki cikin birnin tarayya kuma garin na dab da babban filin saukan jiragen sama na Abuja. Firgita da yadda Ebola ke kashe mutane bai rasa nasaba da yadda mazauna kuje da shugaban karamar hukumar Shaban Tete suka ce san ba za su amince da kafa cibiyar kula da masu Ebola a babban asibitin garin ba. Wannan bijirewa ba ta yi wa ministan Abuja Bala Muhammad Dadi ba, sai dai da alamu barazanar ta yi sauki. Rilwanu Muhammad shi ne babban sakataren hukumar lafiya matakin farko na Abuja. A Cikin babban asibitin su ne inda kuma yana kusa da inda jama'a suke zama. Yana cikin jama'a ne, cikin jama'a ma yake. Wato idan da cutan nan tana shiga ta iska haka kawai da Amerika, yan Amerika guda biyu likitoci da kama a Najeriya da ba kai su Amerika ba. Amma an kai su Amerika kuma sun samu lafiya. Ko mun gaya masa cewa abin da za mu ka zaɓa kuje da bila da wanda aka fara samun raɗe-raɗen cewa yana ɗauke da ciwon daga kuje yake. mutum ne wanda ya sha giya ko yana ciwon gyambon ciki wata ulfa ta ya sha giya da yawa ta masa yawa sosai yana ta aman jini aka kira mu muka je muka duba muka samu wannan ba ita bane wannan tana kusa da babban filin jirgin sama na Abuja akwai wani daki da kuma wani kofa wanda yake za a shiga ta baya kuma akwai yadda ake ajiyewa an yi bita ba mutane an kai musu kayan da za su kare kansu kuma mun gaya ma ciyaman cewa in Allah ya da wannan abu ba zai yatsu a wajen ba yanzu idan an samu ciwon nan an samu wani ya zo a cikin jirgin sama ina yake so mu kai shi yana so mu wuce da shi cikin gari ne kuma sai muka ce to kuje ne yafi kusa na biyu kuma wannan mutumin da an samu ya da wannan ciwon ya za mu yi da shi za mu ɗauke shi mu kai shi gwagwalaga kuma sun yarda yanzu har yaran gari ma sun ba da ɗan tarzoman su ministan abuja sanata bala mame ya ba su shawara ya kuma gaya musu cewa mun zaɓa ne ko ba muna so mu cuce su bane ba abin da zai faru to idan muka yi mitin gobe za mu sake neman santa kamar guda hudu ko biyar ko mu sake yi wannan ba cikin jama'a za mu yi ba za mu yi a gefe da gefe to in mun samu lallai mun ga ba lallai ne mu kai wajen ba yanzu idan an samu yanzu haka yau din zuwa gobe zuwa yanzu kafin mu yi wannan wajen nan ne muka zaɓa mu bita ma mutane ko mutane garin yanzu sun amca ma din ma ya da yaran garin masu yanzu mun ba su bayani ne kyau har dai fatar da ake da tabbacin cutar ta tsaya ne a Lagos ko bata bazu a sauran sassan Najeriya ba kamar yadda minista ma'aikatar lafiya Halliru Alhassan ke bayani to ba mamaki ma ko an kafa cibiyar ba za ta samu ajiyar majinyata ba. Cutar Ebola kawo mana ita a kai Najeriya. waɗancan ƙasashe da aka waɗi guda uku ita ta zama musu kamar game gari ko shi suna da ita dabbobinsu suna ɗauke da ita mu najeriya wani ya kawo mana ita bisa matakan da muka ɗauka na an tsaye da ita wuri guda tana cikin garin lagos ba ta fita ko wani lokal government ba alamun da muka gani haske muka yi ƙarshen ta iyakar ta nan za ta tsaya al'ummar kuje dai sun yi zaurancen inda don kusaci da jama'a ne me yasa ba za a kafa cibiyar a babban asibitin tarayya da ke abuja ba da ke cikin gari maimakon tafiya nesa zuwa kuje Nasiru Adamu Ali kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.